والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوى مسلمي na kusa da na nesa gaisuwa gare ku duka da addinin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa da ku a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a yau hudu ga watan ramadan shekara 438 bayan hijirar ma'aikin allah annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 30 ga watan biyar na shekara ta 2017 miladiya karatun alkur'ani muke yi da neman sanin ma'anoninsa muna fatar Allah ubangiji ya ba mu katari da ganewa daidai kuma mu yi aiki da daidai din muna karatu a cikin suran nan mai albarka ta al'arab kuma mun yi karatu har zuwa aya ta goma sha takwas yanzu da yardar Allah za mu tashi daga aya ta goma sha tara alaramma kawo aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ya adam ya kai adamu uskun anta wa zawjuka janna ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna fakula min haythu shi'tuma ku ci ta irin yadda kuka ga dama ko kuma daga duk inda kuka so a cikin aljanna wala taqraba hadhihi shajara sai dai kada ku kusanci wannan itaciyar fatakuna min adh-dhalimin sai ku zama daga cikin masu zaluntar kawunansu a karatun da muka yi a baya mun tsaya ne a inda Allah madaukakin sarki ke gaya mana cewa ya tsine ma iblis bayan an umarce shi da shi da mala'iku su yi sujada mala'iku sun yi shi kuma yaƙiya sai Allah ya ce da shi ukhruj minha mad'uman madhura ka fita daga cikin aljanna kana matsayin abin zargi abin aibatawa kuma kana matsayin korarre tsinanne daga rahama to bayan an yi wannan shi kuma annabi adam yanzu sai Allah zai saka masa don ya daɗa ƙara bakanta zuciyar iblis jiya mun faɗa cewa duk mai girman kai baya samun nasara akan abin da yake so an ce da shi fa innaka minas saghirin kana neman ɗaukaka ne to ka zama cikin makaskanta kana neman ka tashi ne to ni kuma nayi kasa da kai kana neman ka haura ne ka samu ɗaukaka ni kuma na dunkufar da kai duk wanda yake neman ɗaukaka ta hanyar gimman kai Allah baya bashi nasara akan abin da yake so to tunda hasada yake ji wa annabi Adam shi an tsine masa annabi adam kuma sai aka ce da shi je ka shiga aljanna kaga karin bakin ciki kenan goma da ashirin shine Allah ya ce wa ya adamu kai kuma adamu uskun ta wa zawjuka aljanna je ka shiga aljanna kai da matarka A nan Allah ya ce wa ya adamu wannan harfin daɗin yana kiran annabi adamu ne kai tsaye kamar yadda muka sani kuma al'ada ce da muka gani a cikin alkur'ani ubangiji maɗaukakin sarki shine ubangiji annabawa duk da darajar nan tasu duka bayi ne a gaban Allah shi yasa Allah yake kiran su da sunansu tsura ya ce ya kai wani ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ya nuhu bitu bi salamin minna wa barakatin alai. ya ibrahim a'rid an hadha ya musa inni istafaituka ala nas ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya dukkan su Allah yana ce ya wane amma Allah bai taba ce ya Muhammad ba a cikin alkur'ani sai dai Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ya ayyuhal muzammil kumin laila illa kalila ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan daukaka Allah ya bashi wannan girma duk da shi bawa ne a gaban Allah amma Allah madaukakin sarki baya kiran sa kai tsaye ce yawa ne don haka duk wanda Allah ya girmama lallai dole kowa ya girmama shi ladabi da biyayya gare ka ya rasulullah Allah ubangiji ya kara mana biyayya da soyayya a gare ka ubangiji ya ce uskun anta wa zaujukal janna ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna wata aljannar mun yi bayani a cikin suratul bakara cewa wannan aljannar waɗansu malamai sun ce ita ce jannatul khuldin lati wa'idal muttaqun aljannan nan ta lahira irin wanda in an je mai rabo zai samu shiga Allah ya sa da mu a ciki waɗansu kuma suka ce jannatun fil ardi wata aljanna ce ta musamman da aka gina wani lambu ne wanda yake da samfuri irin na aljanna da zaka ce a lahira amma sai aka masa ta musamman a nan duniya amma ba waccan aljanna bace waɗanda suka ce aljanna ce wancan suka ce Allah ya ce aljannata wal alif wal lam lil ahad ba wata aljannata sai wancan waɗansu suka ce aljanna ce ta musamman a nan duniya ba waccan ba saboda in an ce aljannatu wancan in an shiga ba a fita an fahimta me yasa shi kuma ka ce ukhruj ba wanda zai shiga aljanna kuma ce ukhruj to wannan sabanin dai malamai sun yi shi kuma ba yanzu ne lokacin tattauna shi ba annabi adamu dai Allah ya ce shiga aljanna amma zahirin khitabin nan yana nuna waccan aljannar ce zaka iya tabbatar da wannan ta hanyar ingantaccen hadisin nan na muhajjati da aka yi tsakanin annabi adam da annabi musa annabi musa ya ce masa ya kai adamu ya zaka mana wannan yawon yanzu da ba don kai ba da duk muna cikin aljanna ka je akan yar itaciya an ce ka ci komi amma duk bai ishe ka ba sai itaciya daya zaka zo ka ja mana duk ka ja mana jangwangwa muna ta wahala ga rana tana koda mu annabi adam ya ce masa a ya zaka ya zaka aibanta ya zaka ja da ni akan abin da Allah ya gama tsara komin sa a kaddara Allah ya san ga iya kwanakin da zan yi kuma ran da zan fita ya riga ya tsara komin sa ka zo kana kama ni akan wannan zaka da wannan harka ce ta kaddara annabi adam ya shiga cikin waccan aljannar amma ba irin wanda ake shiga bayan an mutu bane in an shiga bayan an mutu to shine in an shige ta la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al ba a mutuwa a cikin ta sai dai mutuwar da aka yi ta farko kuma ita ce wanda in an shige ta la yabghuna anha hiwala ba a neman canji ba a neman transfer kuma ba a sake fita a ciki khalidina fiha abada amma wannan da annabi adamu ya shiga ya shiga ne don ya dana saboda kaddara to ya dana kuma ya fita kaddara ta kare an fahimta to Allah ya ce fakula min haithu ituma ku ci ta inda kuka ga dama bi ma'ana fakula min ayi makanin ituma ta duk inda kuka so ta gefe ta gefe ta sama ta ƙasa duk inda za ku shiga ku wata ya ku hole a cikin aljanna wala ta takaraba hadhihi shajara ga doka kwaya daya yanzu an ce min haithu ituma duk inda kuka ga dama wannan yana da iyaka ne ka dubi girman aljanna duk inda kuke so shi yasa haka ne al'ada in ubangiji zai halatta kuma ya haramta to abinda zai halatta din shine yafi yawa abinda zai haramta kuma shine dan kadan to shi yasa sai Allah ya ce kada ku ci itaciya daya amma min haisu shi ituma duk da kuka ga dama kuma ku ci ba sai na itaciya kadai ba namomi da na tsuntsaye da na dabbobi da na wacece abubuwan sha da abubuwan ci da abu komi ku ci amma sai itaciya kwaya ɗaya kadai amma shaidan ya zo ta wannan itaciya kwaya ɗayan ta wurin shi kuma zai biyo fatakuna min zalimin in kun yi haka za ku cuci kanku bi ma'ana fatazlimu bi zalika anfusakum ko kuma fatasira mimman zalama nafsahu wa adarra nafsahu bi zulm sai ya zama kun cutar da kanku saboda Allah baya cutuwa duk abinda Allah yace ce yace karkai ne don amfanin kanka ba don saboda amfanin shi Allah ba an fahimta jama'a to shine Allah madaukakin sarki yace, wala takraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin mai a gaba فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال waswasa lahum ash-shaytan sai shaytan ya cusa musu waswasi li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima don ya bude musu abinda aka rufe musu na tsiraicin su wa qala ma nahakuma rabbukuma kuma yace da su ba komai yasa ubangijin ku ya hane ku ba an hadhihi shajara cewa kar ku ci wannan itaciya illa an ta kuna malakai ne sai dai don saboda kada ku zamo mala'iku guda biyu au ta kuna min alkhalidin ko kuma don saboda kar ku zama cikin masu dawwama wa qasamahuma kuma ya rantse musu da cewa inni kuma laminan nasihin lallai ni ina daga cikin masu yi muku nasiha ne ubangiji ya ce fa waswasa lahumash shaitan shaidan sai ya cusa musu waswasi fawaswasa wannan kalmar ta alwaswasa an gane ko waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan kaman zalzala yuzalzilu zilzala ne wa zalzalatan asalin ma'anarta shine as-sautul khafi ko kuma hadithun nafs duk abin da kake ji a cikin ranka yana ta maka yawo kana kamar magana amma baka faɗi maganar ba kama ana gaya maka a cikin ranka ba kuna jin irin wannan ba wannan shine wasi. an fahimta ko kuma a zo ta kunnen ka a maka rada a wani abu a hankali ana faɗa saboda kada wani ya ji amma ya ratsa ya je zuciyarka wannan shi ma ana kiransa wasi. an gane ko to irin wannan ne shedan yayi musu dama aikinsa ne in an ce alwaswas to ismul fa'il kenan na almuwaswis wanda yake yi kenan sunan shaidan kenan min sharril waswasil khannas amma aikin shine alwiswas ko kuma alwaswasa to shi shaidan sai zo ya musu wannan bi ma'ana fa haddatha bihi ma nafsahuma ko kuma fa haddathahuma tunda Allah ya ce fa waswasa lahuma dukan su biyu ne ya musu bi ma'ana wa haddata huma khifiyatan a ya zo ya rada musu me ya rada musu ya musu rada ne akan cewa su ci itaciyar saboda nan Allah bai gaya mana ma wasu wasa lahuma ba bi mana wasa lahuma liya min ash-shajara sai ya musu wasu a akan su ci wannan itaciyar da ya musu wannan wasu wasi ya musu ne liyubdi lahuma ma wuri huma don don ya sa musu tsiraicinsu ya bayyana wannan lamun din ba ba taliliya ba ce ba wai asali ya sa musu wasu wasin saboda dama yana bukatar wai tsiraicinsu ya bayyana ba shine asalin ma'anarsu ba ma'anar masu wasi shine don ya fitar da su daga cikin aljanna don Allah ce kama akhraja abawaykum min janna ya ce fadallahu ma bi ghurur falamma zaqa shajarata badat sau'atu ma. can gaba kuma Allah ya ce ukhruju ko ihbitu minha kaga asalin manufar ita ce don su fita to wannan lamun din lamun ta'kid ce ba lamun bace ta'liliya an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul qasas cewa wato ya sa faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana kaga ba lamun ta'liliya ce iltaqatahu li an yakuna lahum li an yakuna lahum aduwan ba a'a li annahu fil aqibati yakunu lahum aduwan wa hazana Allah sa kun gane shine yace fa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdi lahum yayi haka don ya bi mana liyuzhira lahum ma wuriya anhuma bi mana ma sutira anhuma wa ghutti anhuma min sau'atihima bi mana min auratihima sau'at ko sau'a ana kiran al'aura da cewa sau'a a sau'a daga mummunan abu kenan li'annahu yasu'u sahibahu saboda mutum yana jin baya so ya ga al'aura sa ta bayyana yana jin haushi in ga an ga sa. sannan kuma li'annahu yasu'u sahibahu in aka ga al'auran mutum yana munanta shi duk yadda mutum yake da kyau in aka ga al'auran shi kuma sai zama ya yi muni shi yasa ake kiran al'aura sau'at to kowane dan adam bai kamala a sai ya rufe al'aurarsa to wannan shi yasa shaitan su annabi adam da shi da matarsa suna zaune a cikin aljanna ba sa ganin tsaraicin juna an fahimta wannan kariyar ta mutuncin aljanna ita ce ta musu sutura ta yadda ko sun ga junansu ba za su ga al'aurar junansu ba amma da aka yaye musu wannan kariyar wannan immunity na mutuncin da aka cire sai zama ko da suna sanye da rigar amma suna ganin tsayacin kansu sannan shaidan ma yana gani sai fara musu dariya yana musu ele su kuma sai suka ji kunya suka ji kunyar junansu suka fara gudu an fahimci wannan ko shine ma'anan liyubdi lahuma ma wuri anhuma min sawatihima wa qala ma rabbu kuma an hadihi shajara lokacin da shaidan ya zo fara musu wannan wasin da wannan zugar sai yake ce musu wani kuma san me yasa ma aka ce karku ci wannan itaciyar kun san dai ni an dade ana bugawa da ni kuma na san secret da yawa wanda ku ba ku sani ba wannan gida na bi ku sanin harkar ta duk abin da yake kewaye da wannan gida kafin halice ku san an halice ku muna nan mu an dade ana bugawa da mu ni kun san me yasa aka ce karku ci a ban sani ba sai ce ai mana haku ma mana ai abin da yasa aka ce karku ci shine illa an takuna malakai ne ma'anansa illa Allah takuna malakai ne sai aka yi hadafin lamun din jiya mun samu lamun da aka ƙara yau kuma mun samu wanda aka rage wannan duk yana daga cikin usulubi na fasahar alkur'ani kuma Allah yana yin wannan saboda wato abin nan a ɗan raba tsakanin wa zai iya ganewa da waye ba zai iya ganewa ba sai zama sai da karatu kafin ake gane komi an fahimta ko kuma duk inda kaga an rage ko an kara ko ta fa'ida a ciki latifa ko lughawiyya ko kuma wata iri da fa'ida wadda take da alaka da ilimi wanda zai iya kara wa mutum don haka da yace illa an takuna malakaini yana daidai da kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa alqafil ardi rawasiya an tami da bikun, ma'anansa Allah tami da bikun. Allah ya sanya duwatsu a ƙasa don sai ce an tami da bikun, don ƙasa ta rinka tangal-tangal da ku don ko kuma don karta rinka wi ka ga ma'anansa Allah tami da kenan an gane yana daidai da ƙarshen surutun nisa idan Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim yana nufi yubayyinu Allahu lakum alla tadillu don kar ku bata sai ce an tadillu to nan ma Allah an gane ko ma na haku ma rabbuku ma na hadhihi shajarati illa alla takuna malakaini sai dai wai don kar ku zama mala'iku sannan kuma don kar ku zama wanda za ku yi ta zama a cikin har abada in kuna so ku zama mala'iku kamar da kuke ganin sauran mala'ikun nan kun ga ana tayi da su kuma kullum ana damawa da su to ku ci wannan itacen su ma haka suka ci sai suka zama haka Auta kuna min al-khalidin ko kuma don kar ku ta dawama yanzu kuna jin dadi kwarai muna jin dadi kuna so ku ci gaba eh yanzu da Allah ya ce ku zauna ya ga muku ran da za ku fita a to yanzu rana ɗaya ya ce ku fita fa ka ai da mun shiga uku sai ce to ku ci itacen nan shine kun karya lagon kenan gaba ɗaya lakanin kenan <laughs> kuna ci shi kenan to ba maganar fita <laughs> an fahimta kai shedan ya iya shedan da ya ga yayi wannan ya ga kamar abun ba zai ce wa qasama huma sai ce a ku tsaya ku gani kun san musulmi ai kazan aka yi rantsuwa musamman a wurin mai imani an gama da shi wa qasama huma sai ya rantse musu inni lakum malaminan nasihin malaman tafsiri suka ce qasama ya zo da lafazin mufa'ala wanda yake nuna wane yayi wane kamar sun yi rantsi rantsi kenan to amma don a nuna mubalaga ne wajen rantsuwar da yayi sai aka ce wa qasama kai ka ce mutum biyu ne suka yi amma shi ɗayan sa ne dan rantsuwa babbar yayi kenan inni lakuma laminan nasihin yace zo muku nasiha ne ku kuma na san kuna son nasiha kuma ni gaskiya garan ga muku gaskiya saboda haka wannan shine abin da ya faru to a cikin waɗannan ayoyi muna da fa'idoji fa'ida ta farko ita ce shedan ya sanya wasu wasi wannan dama shine aikin shedan kuma dama Allah ya riga ya ga mana annabi adam tun kafin ya shiga aljanna nan dama Allah ya ja masa kunne ya ce inna hada aduwwul laka wa li ga wani abokin ka nan wannan shedan din da kaga ya kiya maka sujada nan akwai wani abu a ransa game da kai kada ka bari ya fitar da kai a cikin aljanna nan ni dai na ce ku shiga amma fala yukhrijanna kuma kar ku bari ya fitar da ku in yazo zai iya fitar da ku fa in kuka yi wasa da shi ba ku yi nesa da shi ba zai iya fitar da ku ni kuma in yasa kuka saba zan fitar da ku fatashka kuma zaka yi asara zaka tabe zaka wahala shikenan sai ga ya yazo shedan in yazo sai Allah ce fa wasa sai zo da magana irin ta a hankali din nan a inda ya zo da hayaniya da sauransu za a ce a ah, kai kuwa ai eh, ne wai eh, eh, abin nan kamar ai rana ta haska ka an ganka kare yana zuwa ah, ya a Allah da ma riga ga mana da zo sai zo a nitse sai zo ta hanyar wasu wasa, ko ta hanyar zuciyarsa ya fara jin magana shi da kansa sai ya fara tunani ya ce ah, to wai ne haka kawai shi Allah me zai amfana in ya ce kar mu ci ya zai ce mu ci komi kuma ya hana mu wannan ka san adam da curiosity sai ka ce dan kankanin yaro an ce taba komi amma an ce wannan socket din kare taba yana zuwa sai a buge wata rana sai ya ce sai ya ji ya abun yake kamar wani daga cikin yara na bala'in gagarare kullum ana hana shi kullum ana sai dai gaba kowa ya rufe kofa sai ya sa ya tsarsa a ciki sai ya cire da guru ya dawo ya ce ummi a cikin wannan abu akwai jiji <laughs> kaga ya ji da kansa kenan to kaga shi ma yanzu da aka ce masa kada yayi ayar ga ya ga jijib in ka yin sai ka ji tunda an ce kada kai kawai ka hakura shi kuma sai ya rantsa ya ce shi kuma shaidan da ya matsa masa ta cikin wasu wasa sai ya ce bari ya gwada shine Allah ya ce wannan abun li yubdi lahum ma wuri anhum min sawatihima hakan kuwa dama da in aka yi zai jawo musu sai ya ce su ya bayyana ne sannan mun fahimci a cikin wannan ayar shedan wato in ya zo zuwa maka ba zai zo maka ta fuskar inda za ka iya gane shi ba bane da ya zo bai ce musu ku ci itacen nan haka kawai ba ku saba ma Allah kaga ba zai daba annabi adam ai mai biyayya ne kuna gane magana annabi adam neman ƙara kusanci yake da shi zuwa ga Allah ai kullum duk abin da zai sa ya zama na kusa da Allah haka yake so inda a ce mai son laifi ne da an zo sai ya ce masa kai shasha mana kai ma ka more in ka sha wannan zaka bugu zaka more kai ma ka saba kamar yadda na saba kaga ba zai yadda ba sai ya zo masa ta fuskar inda zai ƙara kusantar da shi da Allah a ƙarya sai ya ce masa in ka ci za ka dawwama kaga kuna kusa kenan sannan in ka ci za ka zama mala'ika ai kaga inda mala'iku suke da daraja da kai ma in shedan ya zo maka kada ka yi tsammani wai zai zo maka ta fuskar da za ka gano shi ne a matsayinka na malami ko matsayinka na mai addini sai shaidan ya zo maka ta fuskar addinin naka sai ya cusa maka bid'a sai ka ga a cikin addinin ne kake so ka ƙara kwalliya sai ya zama batar da ka yake yi an fahimta sannan mun fahimci cewa da ya zo ya ce ma na haku ma rabbu kuma an haɗe shajarati illa an ta kuna malakai ne sai dai don kar ku zama mala'iku ha to dama ɗan adam yana so ya zama mala'ika ne kuma menene abin da zai kwadaitar da annabi adam ya zama mala'ika a nan to wannan shine ya jawo wata tattaunawa mai zurfi tsakanin malamai tun na zamanin da wanshin da mala'ika da annabawa waye ya fi daraja banda sauran gama garin mutane kuna fahimtar magana ana magana da annabi adam ne anan kuma annabi adam ana kwadaitar da shi da ruɗi akan zai zama mala'ika kenan yanzu ashe mala'ika yafi ba annabi daraja ko kuma annabawa sun fi mala'iku daraja shi yasa ake aiko mala'ikun su zo wurin annabawa wannan magana ce mai zurfin sabani tsakanin malamai malamai sun yi rubuce-rubuce masu tsayi akan wannan in kana karanta tafsirai na manya-manyan malamai na da za ka ga suna tsawaita bayani akan wannan shekul islam bin taimiya ya ce shi ma da ya shiga cikin wannan daga baya sai gane cewa wani rami ne mai zurfin da in ka shiga ba zai wuya ka iya fitowa kuma in ka samu ka fito ma sai gaba ka ɗebo ruwa mai yawa ba cece fa'idar da za ka karu da ita don an ce mala'ikan ne ya fi ko annabin ne ya fi jama mun fahimta su waɗanda suka ce mala'ika ne ya fi daraja suka ce saboda an cewa annabi adamu illa an takuna malakai an gane ko waɗanda suka ce a a annabi adamu shi ya fi daraja shi ne a baya shi kuma an ce wa mala'iku ciki hadda da iblis da duka tu mala'ikun gaba ɗayansu a kan su yi su jadawawa wa annabi adam ka gano na annabi adam ya fi su ke duk wannan dai saɓani ne wanda kalilul jadwa allah ya samu dace kira'ar da malamai suke karantawa kira'a mutawatira kenan amma akwai kira'a shadda illa an takuna malikaini ba ne ba bi kasirin la sai dai don kada ku zamo manya-manyan ko kataitattun sarakuna Allah ya hana ku ci ne saboda in kunci za ku zama manyan sarakai au takuna minal khalidin ko ku dawama wannan kira'ar arwayo ta daga Abdullahi dan Abbas amma da yawa daga cikin malamai sun yi raddin wannan kira'ar kasancewar ta shazza su waɗanda suka tabbatar da ita suka ce tana da wajahi annabi adam yana ana kwadaitar da shi akan ya zama sarki kasaitacce saboda mulki kana cikin aljanna kana da komi duk lokacin da mutum ya je yana da komi to ba abin da yake so sai mai sai mulki ya zama sai ya sa a sai ya hana a bari mutum ga tara kuɗi bukatarsa mulki in ya ga ya tara jama'a bukatarsa mulki shi yasa sai aka ce masa za ka yi mulki suka ƙara ƙarfafa dalilinsu da cewa ai Allah maɗaukakin sarki ya ce lokacin da iblis ya zo wajen annabi adam sai ya ce da shi ya adamu hal adulluka ala shajaratil huldi wa mulkin la ya kai adamu ko zan shiryar da kai zuwa ga itaciyar dawwama kaga na min alkhalidina kenan wa mulki la bala da mulki kaga an ta kuna malikai ne kenan saboda almulku yana koma zuwa ga mulki ne shi yasa mai mulki sai a ce masa almaliku mala'ika kuma sai a ce masa almalaku kaga an kace illa an ta kuna malakai ne kaga mala'ika kenan illa an ta kuna malikai ne kaga sarakuna kenan to sai suka ce ana nufin sarakuna ne shi yasa ce wa mulki la bala amma sauran malamai suka ci akan wannan suka ce wannan ayar ba dole bane ta zama haka saboda wa mulki la yabla dama duk wanda ya shiga cikin aljanna zai shiga cikin mulki kasaitacce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira duk wanda ya shiga dama yana da mulki don haka wancan ayar ba tana magana akan mulki na sarakuna ba suka ce kuma ai a cikin aljanna duk wanda ya shiga cikin aljanna to wace sarauta kuma yake bukata akwai sarautar da ta wuce a ce kana cikin aljanna sannan kuma suka kara da cewa annabi adam ya san mala'iku ya ga yadda tsarin mala'iku yake ta yiwu a iya yaudararsa akan cewa zai zama mala'ika amma ya taɓa ganin sarki an taba yin wani sarki ne kafin sa shine ma mutum na farko haka bai taba ganin sarauta ba ballantana har a kwadaitar da shi ga sarauta kuma akan iya kwadaitar da mutum a tsara shi abu ne in ya san abu don haka tunda bai san mulki ba ya za a ce ma'anar wannan shine wato illa an takuna malikai ne don haka dai illa an takuna malakai ne ita ce kira'ar da ta fi tabbata kuma ma'anar fassarar ta fi karfi au takuna min alkhalidin ko kuma ku zama daga cikin masu dawwama wa qatamahuma muna fahimta a cikin wannan cewa da iblis ya zo sai ya rantsi me yasa iblis ya zo sai ya rantsi Shi ne saboda mutumin da iblis yake magana da shi irin wanda rantsuwa za ta iya canza masa ra'ayi ne ibnu kasir a wannan wurin ya ce dama da yawa akan iya yaudarar bawan allah da rantsuwa in ka zo ka samu mutumin kirki bawan Allah ustazu kana ce masa wallahi shi kenan ka gama da shi sai jikinsa ya sanyi saboda ya dauka yanda yake ganin girman Allah kai ma haka kake gani an fahimta ko to dama kuma ibnu kathir da dayawa malamai suka cewa ana iya yaudarar bawan Allah da sunan Allah to ga wata fa'ida a nan shin in aka yaudare ka da sunan Allah akan ƙarya sai aka sa ka kai wani abu an fahimta amma yaudarar ka aka yi shin ladar ka ta aikin wannan abun tana nan ko ba ta nan misali mutum ya zo ya same ka akan hanya irin masu tsare mutum akan hanyar na ya ce wallahi tallahi da ka ganni ne yanzu tun daga wunci ina takuwa da kafan ina neman kudin da zan karisa zuwa gida ya rantse maka to zai ce maka wallahi tallahi ba abinci a gida na jiya ma ba a ci komi ba ka taimake ni da kudin awon budu ɗaya ba ana samun irin waɗannan mutanen ba wani da gaske ke wani ƙarya yake wallahi na ya bata yan fashi sun kwace mu ina neman kudin motar da zan isa zuwa gari kaza sai ya rantse kai kuma yana rantsewa sai ka ji girman Allah ya fi karfin a roƙe ka da sunan Allah kai kuma baka bayar ba wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ashe ƙarya yake yi to in ka bayar ka samu lada shi kuma da ya ɗauka sai je ya sha kwaya da kuɗin ko ya je ya sha taba da kuɗin ko ya je aikata haram da kuɗin ko kuma ko da bai aikata haram ba yayi halal amma dama baya cikin wannan halin da ya faɗan ƙarya yake yi shin zaka samu lada ko ba ka samu ba dukkan malamai sun yi ijma'i cewa zaka samu ladarka waka in mutum ya yaudare ka da irin wannan in ya haɗa ka da Allah in dai kana da shi kuma ka ga an bayarwa ka bayar ba zai sa ba za ka samu lada ba shi sai ka bar shi da Allah amma in har ka iya ganewa to kai kokari ayi maganin sa don ya daina irin wannan saboda zai rinka hana mutane da yawa su rinka bada mutanen da suka cancanta da gaske saboda in wani ya maka sai daga baya ka ganshi yana shan taba da kuɗin zai sa ka gobe wani ya maka ba za ka bayar ba zai sa mutane da yawa kuma za su daina bada alheri ma wanda shi kuma ya cancanta to irin wannan kai kuma sai kai kokari yanda za a hana shi don gobe kar ya ƙara yi amma ladar ka kai tana nan kuna fahimta da kyau shi yasa ibnu Abdullahi bin umar Allah ya kare yarda gare shi da babansa ya kasance yana da bayi ya yi dukiya bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi arziki in ya tafi harkar kasuwa in ya zo dawowa yana dawowa dama kullum yana masallaci an sani ai babban sabi ne babban malami yana da bayi da yawa bayi nan sai zo su yi sallah a san gaba da bayansa in yi ya ga bawansa a wane ka samu zuwa masallaci to je ka an yanta ka a ga wane ma kai ma an yanta kai ma haka sai ta yanta su sai ba ta zuwa sallah sai sun ga ya zo duk a cika masallaci saboda ya yanta su a ce a wane ma je ka sai aka zo aka ce masa a a kai ko mutanen nan naka ba sallan suke yi ba amma kana zuwa sai su fara zuwa sallah saboda ka yanta su sai abdullahi bin umar sai ce man khada'ana ila in khada'ana duk wanda ya yaudare mu inda ta fuskar Allah ne to mun karba mun yadda a yaudare mu ni lada nake nema su ne suke yaudarar kansu ni lada dama nake so haka ina fata Allah ya tabbatar mun da ladata an gane wannan doka wannan ba zai sa su daina ba wa qasamahuma inni lakuma ala minan nasihin mai Allah ce a gaba فدلناهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونادى ubangiji ya ce fadallahu ma bi guru sai shaidan ya yaudare su da ruɗi ya su zura su suka fada rami ta hanyar ruɗi falamma ka shajarata yayin da suka ɗanɗani wannan itaciyar badat lahuma sau'atuhuma kawai sai tsiraicinsu ya bayyana a gare su wa sifa ne alaihima min warakil janna kawai sai suka fara lulluɓa kansu da ganyen aljanna wa rabu rabbuhuma nan take ubangijinsu ya kira su ya ce da su alam an hakuma an tilkuma shajara shin ashe ban hane ku ba daga cin wannan itaciya wa akun lakuma inna shaitana lakuma aduwwun mubin kuma ban ce muku ba lallai shaitan a gare ku abokin gaba ne mai bayyana adawa gare ku ubangiji ya ce fadallahu ma bi guru fadallahu ma wannan dalladin nan wato abin nan bi mana ma wa ma ya kwadaitar da su ya cusa musu ta hanyar rudi amma asalin an yi asalin wannan kalmar an ciro ta ne daga addallu an gane ko ko attadalli guga an kazo kana zira ta a cikin rijiya ko ka kawo mutum ka daura a ta zura shi a cikin rami ya shiga an gane ko kaga wannan eh, dallahu kenan an shigar da shi fa adalla dalwahu kamar da ake zura guga to ma'anar kalmar ita ce kamar mutum ne ya ce ina matukar jin ruwa sai ce dan Allah wane rijiyar nan ta yi zurfin da ba za a iya samun ba guga ba ka sayi wannan igiyar in rike sai ka zura ne a ciki in je in samu isha ruwa in dawo kun fahimta sai ka yi kokari da kyar aka yi ta zura shi sai da ya je can kasa bai ga ruwan ba dama ya yi ta yi da ya ga babu sai ya shiga ya shafa sai ya ji dindirin sai ya ji ba ruwa a ciki sai ya fito a banza kaga wannan dallahu ya shiga kuma bai samu komi ba shine fa dallahu ma shedan haka yi zura su kuma su ba su samu abin da suke nema ba an gane wannan ko bi gurur ta hanyar ruɗi <clears throat> dama dan sarkin rudi ne wala ya gurran na kumbin lahil garur to sai shaidan ya rude su a shaida ma duk yaudara ce a shaida ma duk maganar fankoci cewa za ku zama mala'iku cewa za ku zama abin dawama za ku zama kaza duk maganar banza ce sai su ko suka yadda suka ci a cikin wata sura Allah ce fa akala minha sai suka yadda suka ci da shaidan yayyayi yayi suka ji kuma dukan su biyu sun ci ba wai shi ya ci aka shaƙe wuyarsa ita ba ta ci ba <laughs> a ita ta ci ta haɗiye aka ce ko in ji tatsuniyar mutane ta ci ta haɗiye shi yasa mata suke haila shi kuma ya ci zai haɗiye zai aka shaƙe wuyarsa sai maza suke da zakaran wuya to ni dai gashi bana da zakaran wuya <laughs> to wannan ba haka bane tatsuniya ce <clears throat> ubangiji ya ce kawai sun ci wannan itace dukan su bi kowa ya ci shi ta Allah ce falamma zaqa duka sun dandana to wannan zaqa din dandanawa aka ce a dalilin dandanawa Allah ya kama su shi yasa imamu suyuti anan yake cewa to amma wannan ya nuna cewa giya da Allah ya haramta ka dan ka ji yanda take tara daci ko zaki shi ma haramun ne tunda su ma yanzu anan zaka aka ce dan danawa sai zama dan danawar ta zama laifi tun kafin ba a cike kun fahimta a kai ma duk abu mai haramun to ko da ka ɗanɗana ka jiya yake bai halatta ba kenan an gane saboda ai daga irin fara wannan ɗanɗana wanne wani yake wucewa yawwa kana da abokin ka yana ɗan shan abun nan kama sai ka ce bari ka ji wai ya ake ji ne ka da kaɗan ya ga kaɗan ya kace a abun ko da ɗan sanyi sanyi ba dan ƙara kaɗan sai ce a ba sai ka abin nan ba ka san ba a ruwan ta ce ga haka guda kai ma ka ja nan daga haka za ka shigo daga ka kai ma sai ka wuce to kada ka fara ɗanɗanawa ɗanɗanawan farkon nan daga shi ne za ka wuce ka zarce Allah ya kyauta badat lahumu sau'atuhuma sai tsiraicin su ya bayyana musu wa tafika yaksifani alaihi ma tafika bi mana jara ja'ala wa shara'a an gane sai suka fara kawai kwatsam suna ganin tsiraicin junan sai suka fara gudu wanda ya tsinki ganyen aljanna yana tattarewa kada a ganci, kowa yana ta jin kunya suna ta mamman ganyen aljanna a jikinsu. sifa ne alaihi ma min warakil janna bi ma'ana yarka'ani wa zaka ne min warakil jannati warakatan ba'da ukhra suna nawa min warakil janna to kun ji abin da ya faru kenan yanzu sun tsiraita duk tufafin da suke da shi sai Allah ya yaye su shaidan kuma yanzu ya samu abin dariya kenan dama haka shaidan yake yi kana yin abun ya riga ya gama ya samu matsala ka an samu matsala tsakaninka da Allah sai ya tafi abinsa sai ce na gama da kai kai an gane ko suna cikin wannan kuma abin bakin ciki sai gashi Allah kuma ya yi magana wa rabbu rabbuhuma sai Allah ya ce ah, Adamu ka manta muka yi da kai ne walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya Adamu ya manta ka manta muka yi da kai alam an hakuma an tilkuma shajara lokacin da kuka shiga nace ku ci komi ba an ce kar ku ci wannan itaciyen ba kar ku manta da abin da je muka faɗa in aka bada annabi eh, aka bada iblis jiya fa yahiyarin min babu aula yanzu kuma a bada wane a bada annabi adam fa yahiyarin jiya na manta har nake cewa fa yarin yana cikin constitution din Najeriya section 35 a cikin section 36 ne an gane ko na 1999 constitution a 1979 kuma section 33 to sai aka bada annabi adam dama shi ma sai aka ce a ah, da ban hana ka ci ba kaga ba a ce kawai ka fita ba tunda ka riga ka ci ai na ce karkaci kuma na ce in ka ci zan kore ka to yana ci din sai a sake ce masa kuma me yasa ka ci kun gane magana ban hana ka ci ba wannan duk shine fa yaran mu gane wannan koyarwar alkur'ani ce kuma abu ne wanda yake da girma kwarai da gaske a tsakanin zamantakewa ta mutane wajen tabbatar da adalci in mutum ya laifi ka bashi dama ya kare kansa wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwu mubin kuma ai na ce da ku dama shaydan abokin gaba ne wa yace ka yarda da maganar shaydan ka ci in ma zaka ci ma ba ma da raɗin kanka bane ashe ba wai yunwa ka ji ba shedan ne yace ka ci shedan din da na gaya maka cewa abokin gaba ne kuma mubin abokin gaban ba wani koyo ba a fili gabar ta take tunda ya rantse cewa sai ya ɗibi zuriyar ta sun shiga wuta ai a fili yake mai annabi adam yace qala rabbana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون rabbana zalamna anfusana suna amsawa sai suka ce ya ubangijin mu lalle mu kan mun cuci kanmu mun zalunci kawunan mu wa illam taghfir lana wa tarhamna idan ko har baka gafarta mana kuma ka mana rahama ba lanakunanna minal khasirin tabbas zamu kasance cikin masu asara tababbu qala habitu ba'dukum li ba'din adu Allah yace an ji na yafe amma duk da haka dai ku fita daga cikin aljannan nan junanku suna matsayin abokin adawa da juna kuna gaba tsakaninku da ku da shaitan da zuriyarsa walakum fil ardi mustaqar kuma a cikin ƙasa ne kuke da wurin zama wa mata'un ilahin da jin daɗi zuwa wani lokaci kala Allah ya ƙara da cewa fiha tahyauna a cikin ƙasa yanzu za ku ci gaba da rayuwa yanzu ba aljanna ba wa fiha tamutunna a cikin ƙasa za ku mutu wa min ha tukhrajun daga cikin kasa kuma za a fitar da ku ranar kiyama ƙarshen labari kenan hukuncin Allah ya tabbata an gane ko <clears throat> kar ku manta da Allah ya bashi fiya ya rubu koma da baya me yasa ka ci itaciya bayan na hana ka kuma na ce maka shedan abokin gaban ka ne annabi adam sai ya yadda da cewa ya yi laifi shi ta ce rabbana zalamna fusana ko ka yadda laifi to saura hukunci shi kenan hukuncin shine min ha jami'an ku fita daga cikin aljanna magana ta kare hukunci na biyu shine Walakun fil ardi mustaqarrun za ku je a rika dan wahala yanzu in kun je sai kunne ma kafin ku ci kuma za ku ci kwakwa duniya gidan jibi ne gidan jibin goshi ne sai ka wahala ba a samu a bagas a ba irin aljanna ba ne. wa mata'un akwai dan jin dadi ila'in zuwa wani lokaci in ka je zaka ji kana so ka zauna duk da hakan abinda zan taimaka muku da shi shine in ka je zaka ji baka so ka fita duk da ba dadi duniya akwai daɗi ne amma dan Allah wake so ya tafi yau ya daga hannu shi yasa ko aljannar ce kake da tabbacin cewa can zaka je zaka je ba wai a ranka dai kana so ka tafi ba kana son aljanna amma da a wuce aka kawai ba sai an yi mutuwa ba saboda mutuwa ita ce a batsoro ko da mutum yana kwaɗayin aljanna yana tunanin mutuwa yana sha'awar ya mutu don ya je aljanna in mutuwan ta zo da gaske zai ji bayi son mutuwa baya so ya bar wannan duniya walakad kuntum tamannawnal al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun lokacin da sahabban annabi sallama suke kwaɗayin mutuwa amma da suka ga mutuwa da gaske kuma ya aka yi sun ba wallaitun mujibirin da suka ga mutuwa da gaske guduwa suka yi ai duk wanda ya ga mutuwa wallahi sai ya gudu sai dai in ba zai iya gudu ba kai ma an ka ga mala'ika ya kama kai ba za ka iya guduwa ba ne an fahimta yau ko ba mutuwa ka gani ba ga alamar ta ma wallahi zaka gudu annabi Musa alaihi salam yana cika cikin annaba masu zafin rai ba amma da ya ga sandar da ce ta ta kansa ba yana ajiyewa da ta zama macijiya ya fi macijiya gudu nan ta dai gudu nan take gudu Allah ce a'a ya Musa la ta ka ji tsoro mana ana magana za a yi wahayi kuma kana gudu saboda dan adam wannan alkhawfu tabi'i ne kowane dan adam in abun tsoro ya zo wallahi sai ya ji tsoro wannan yana daga cikin dadin da kasa take da shi in aka zo duk da cewa ba dadin amma ba a so a tafi kuma duk wannan tsoron da ake jin fa saboda ba a so kar a fita ne karshen ta kai ya zama ka mutu ne inda a ce zafi kawai zaka ji amma zaka zauna ba matsala duk tsoron da kake ji na maciji kana tuna karshen in ya cije ka hala za ka mutu inda kana da tabbacin in maciji ya cije ka ba za ka mutu ba da tsoronsa ya zama irin yadda kake tsoron kunama da tsoronsa ya zama irin yadda kake tsoron kacci naka ta cije ka ai dole ba za ka dawo ba in dai ta ciza ne ka yi haka ka daina ji zafi magana ta kare amma duk abin da yake da alaka da mutuwa dan adam baya son sa haka ne Allah ya sa mana a cikin wannan duniyar shine mustaqarrun wa mata'un ilahi wurin zaman kenan haka Allah ya kaddara mana zaka iya gane wannan ta cewa yanda Allah ya sa kaddara sai kauniya ta sa cewa bil adama kowa kuma ba aibi bane fa mutun ya razana ya ji tsoro ba abun aibi bane hadisi ya tabbata na Aisha a cikin sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin Khaibar ya kasa bacci saboda tashin hankali saboda yana daga cikin yakukuwan da aka fi kowanne tashin hankali wanda Allah da kansa ya ce wa idzaqatil absaru wa kulubul qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa wannan tsoron yasa annabi sallallahu alaihi bai iya bacci ba har yace ala rajulun yahrisuni laila ina zan samu wanda zai zo ya gadi na har in samu in yi bacci ya kwana da kwanaki bai bacci ba to sai da aka samu abu ubaida ibn al-jarrah ya zo ya tsaya ya gadin sa kafin ya iya bacci sallallahu alaihi wasallam to kaga in abun tsoro ya zo kowa bai yana jin tsoro aka shiga state of emergency Allah ya kama na sauki to annabi adam alaihi salam an shigo da shi duniya an ce masa duniya ita ce wurin zama to amma annabi adam Allah yana cewa yana tuna masa da cewa yayi laifi sai ya tuna dama ya manta haka dai ka san da dan adam ai annabi adam ya ci kuma Allah ya ce wa asa adamu rabbahu yayi laifi to wannan laifin da annabi adam yayi wani irin laifi ne ka ban sani ba kuma mun taba tattauna wannan ji mun tattauna wannan a suratul baqara annabi adam fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wannan laifin da annabi adam yayi da har Allah ya kira shi wa asa wani irin laifi ne laifi ne irin namu annabawa dukkan su ma'asumai ne ba sa aikata irai to duk lokacin da kaga kamar da Imam Al-Qurtubi yake cewa in kaga wani annabi yayi kuskure suna yin kuskure in kaga sun yi to wannan laifin in an kwatanta shi da irin girman ubangiji ne sai Allah ya ce wa'asa sunan abun laifi ne da har ya ce zalamna anfusana an gane wannan kamar yadda annabi Yunus alaihi salam shi ma da ya nasa shi ma yake cewa abin nan eh, fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi ma yace yayi zalunci yayi laifi wannan zaluncin ba irin zaluncin da mu ya ku bayi muke yi bane laifi ne irin na annabawa tsakaninsu su da ubangijinsu saboda in ka dubi ratar girma tsakaninsu da ubangiji zaka ga Allah ya fi karfin in ya ce kaza kuma a saba to shi yasa aka ce sabo ne amma in a irin mu ne to wannan abun kamar tawili ne annabi adam haka kawai don ya saba wa Allah ya ci wannan itaciyar ya ci ne saboda azatonsa in ya ci abin da shaidan ya ga masa gaskiya ne kuma sai zama ba gaskiya ba kaga yana da tawili ke annabi yunus da aka ce masa waɗannan mutanen kada yayi kaza yayi kaza shi kuma yayi sabanin haka shi ma duk ai yayi wato ne bisa ga fushi akan sun ki karbar sakon Allah haka shi ma ya yi ne bisa ga tawilin kamar abin da yi shi ne daidai kada ku ɗauka irin sabo ne irin namu ana fahimta ba haka dukkan annabawan Allah wannan ina gaya mana ne saboda aƙidar addinin musulunci kenan wanda ya saba da aƙidar yahudawa waɗanda su suke gani annabawa a cikinsu akwai wanda suka yi babban sako to amma a musulunci kaf ba wani annabin Allah face ma'asumi ne ba sa yin sako. wanda yafi kowa daga cikin su kuma kusanci da Allah da rashin laifi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkan suna iya yin kuskure su yi tarkul aula abinda aka ce su yi anan sai ya zama sun yi abinda wato ba shi yafi ba bisa ga tsammanin su kamar shine daidai yana iya zama a wurin Allah kuskure ne in ka kwatanta tsakaninsu da Allah amma in ka kwatanta tsakanin su da mu to bai kai inda zamu rena su mu ce sun yi sako ba kun gane maganar sannan Allah ya ce mana annabi Adam yi wannan addu'ar da shi da matarsa dukansu biyu suka yi al Bahak ya ce wannan addu'ar ita ce addu'ar da fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin ba alai wannan addu'ar ma kanta Allah ne ya koya musu Allah ne ya koya masa cewa ga yanda zai yi tuba kaga Allah yana so a tuba inna huwa tawwabur rahim Allah saboda yana so a tuba kuma yana so ya yafe shi yasa shi da kansa ba sai ya koya musu ga yanda za su yi su tuba a madadin su tsaya suna ta zargin kansu kawai su ce ya Allah mun tuba ka yafe mana shikenan shi ko Allah a cikin wannan jumla ɗayan ya yafe magana ta kare ta wuce kenan kuma sai na gaba jama'a an fahimta shi yasa Allah ya ce fataba alaihi sai Allah ya yafe masa ya karbi tuban saka dukkan mu wannan ayar tana nuna mana kana yin laifi ka tuba ne idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah kana yin laifi ka tuna Allah sai kawai ka tuba fastaghfiru li dhunubihim sai ka nemi Allah ya fi maka wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafartawa sai Allah haka Allah yake so in kai laifi ka tuba in ka sake maka tuba in ka sake maka tuba kana ji a ranka cewa ka yanzu nayi yayi yawa ba sai na tuba ba ina tuba ba zama rashin kunya to fa innahu min alamati shiqai wal khizlani wa damsil basirati Allah ya raba mu da damsil basirati kun fahimta ka tuba kuma ka yi nadama saboda haka zai sa ka karka kara amma in shedan ya sake sa ka sake karawa to zai iya sa kuma ya ka karan ya ga alama za ka tuba sai ce maka in ka tuba ka fara wasa da kana wasa da Allah sai ka ki tuba to nan kuma shedan ya maka double jeopardy kenan ya sa kai laifin kuma ya hana ka tuba hana ka tuban ya fi muni sama da sa ka laifin da yayi kun fahimta raba ka da Allah da zai yi ta hanyar hana ka tuba ya fi muni sama da yanda ya sa ka ka aikata laifin Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce ku fita daga cikin aljanna kuna masu adawa da juna mutane suna adawa da shaidanu aljannu kenan innahu wa yarakum huwa wa qabiluhu su da kabilun su da jama'ansu muna da adawa adawa irin ta zahiri ba wanda yake so ya ga aljan kuma ba wanda yake so ya alaka da aljani a cikin mu inda kana lafiyarka baka so aljan ya shiga cikin harkanka sai dai wanda ya samu matsala shine zai iya sai ya nemo aljani ya masa kaza sai ya nemo amma mutum a daidai dinsa ba zai taba neman su hada hanya da aljani ba yana tasa kana taka kuma wannan ne yasa shedanu daga cikin aljannu suke da adawa da mu har suke iya cutar da mu shekaru sukan sa abubuwa da yawa na ban mamaki da za su iya faruwa a cikin mutane ta hanyar su zo musu gida su zauna musu a gida su kama 'ya'yansu su kama matansu su sa musu eh, su kuɗi su sace su rinka sa musu abubuwa eh, su rinka razanar da su a cikin dare kai har ma su rinka sa musu gobara wannan duk yana daga cikin abin da shekaru za su iya duk yana cikin ba'dukum li ba'din adu suna da adawa da ku ne sannan ga kuma adawa kuma ta aqida wanda yake tsakaninmu da wanda ya samu tun daga shedan wanda wannan wannan ita ce kamar yadda bara muka yi bayani inda tushen adawa tsakanin kafirci da musulunci ya samo asali tun daga wancan lokacin ne saboda shedan wa kana minal kafirin to duk kafirai sai zama adawa ne tsakanin su fa inna allaha aduwwul lil kafirin kuma sai kafirai suka gada daga shedan muminai suka gada daga wurin Allah madaukakin sarki da annabi Adam da annabawa cewa suna gaba da kafirai wannan abun sai ya zama kullum haka ake kuma har duniya ta nade ba za ka iya raba wannan adawar ba shine Allah yake cewa a cikin ƙasa ne za ku yi ta zama mustaqarru je mun yi bayani akan wannan walakal walakad makannakum fil ardi shine mustaqarru din gurin zaman ku wa mata'un ilahin da kuma jin dadin ku zuwa wani lokaci fa'ida ta karshe da zan ga mana ita ce wata fa'ida wadda al-Imam al-Qasimi ya nakalto ta daga al-Imam al-Jashimi akan wato bambanci tsakanin annabi adam da iblis a nan ya ce a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta mun fahimci cewa annabi adam ya yi riba biyar shaidan kuma ya yi asara biyar annabi adam ya yi riba ta farko ita ce ribar yana yin laifin nan sai ya yi nadama a yana yin laifin nan sai ya yadda cewa ya yi ala bana na zaramna ya ce lallai allah mun yi laifin allah yana son haka na biyu ya yi tuba wa illam tagfir lana na uku shine wato abin nan yayi nadama sannan kuma ya tuba sannan kuma shi annabi adam sai ya zama na ubangiji madaukakin sarki ya karbi tubansa don ya ce fata ba alaihi sannan kuma shi ya zargi kansa ya ce abinda na yi ban kyauta ba an gane ko sannan kuma shi bai yanke tsammani ba daga rahamar Allah shi yasa yace Allah ka yafe mana don kar mu yi asara kaga ya san in ba a yafe bane zai yi asara ya samu riba biyar kaga shi in ka gama magana zaka bai yi asaran ba kenan amma shi kuma shedan sai ya asara biyar asara ta farko ita ce shi bai yarda cewa yayi laifin sa ba tun can yace ya zaka ce in masa sujada bayan na fi shi kaga bai yarda ba na biyu shi da aka ce masa <clears throat> da yayi laifi bayan bai yarda ba shi kuma bai tuba ba na uku kuma shi bai ma yi nadama ba shi yasa sai ce zan ci gaba sai na batar da su su ma inda yana nadama zai haka sannan abu na hudu kuma shine shi yana ji da kansa har yanzu la in akhartani A ka hadha alladhi karram har yanzu yana ji shi wani ne ya isa annabi adam kuma lokacin sai ya kasa da ya nasa kuskuren sannan abu na karshe shine alqanut shi sai ya yanke tsammani daga rahamar Allah a madadin da lokacin da du'a kai wani abin sai ce a a abun bai kai haka sai ka tsine mun ba ya Allah na tuba in akwai asamin a bani in yi a yafe mun kaza da kaza sai ce a a tunda ka tsine mun su ma sai na batar da su duka mu zama tsinannu kaga ya nuna cewa shi ya yanke tsammani kenan waɗannan su ne ribar annabi adam guda biyar da tabewa da asara dabarar iblis shaidan guda biyar abinda muka faɗa cikin karatun da ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh